ya rubuta ka jaraban gado satin da ya wuce in sun raba kawai su ta shi ne ba sai na karanta ba to ba su raba ba ke abinda yake ce ko a ko suna wani ya yi addu'o'i shi ne yake cewa Yar uwa ta mace Allah ya mata rasuwa ta bar miji da iyaye shine sai fassara iyayen ya ce baba da mama da kuma 'ya'ya guda hudu duk mata da kuma 'yan uwa maza da mata shaƙiƙai da li'abbai don Allah malam yaya rabon gadon nan zai kasance don Allah malam ina roƙon a nema mata gafara da rahma a wajen Allah mai rahama mai jin kai Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya gafarta mata Allah ya kanta, Allah ya jikan magabatan mu duka gabaki daya mu kuma idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani to gadan su miji yana da ragi saboda akwai 'ya'ya ɗaya bisa hudu kai zan ce rabin rabi ba sai baba na da ɗaya bisa shida sai mama tana da ɗaya bisa shida sai su kuma ya'ya suna da biyu bisa uku in kai amfani da sha biyu zai zama miji yana da uku ko shi kuma baba na da biyu mama na da biyu yan uwa mata masu sulutani suna da hudu kaga an cinye sha biyu ke sha ɗaya ke to sai a yi wa baba baba ya asici da li'abbai da li'ummai ba su da gado saboda akwai 'ya'ya ba sa gado tare da su wannan shi ne gado insha Allah bismillah Allah ya tambiya da kuma da kuma dangane da annabi sallallahu alaihi a da wa ya ce ya ga Allah a itira'i da mi'raji hmm? kauli rajihi manzalla ta salama bai ga Allah lokacin da ya yi isra'i da mi'raji ba bai ga Allah maɗaukacin sarki ba ya ce ya ga haske a ce an na a rahu ki ya zan gan shi nurar ra'ayi ce na dai ga haske wannan shi ne ƙauli raji mazhabin na na isha rabi Allahu anha da sahabbai da yawa ce annabi sama ya ga Allah ba amma manzo Allah ta sama ya ga Allah madaukakin sarki kamar da ya tabbata a hadisi ingantacce a mafarki yace ya gan shi fi suratin hasanati a sura kyakkyawa manzo sun yi faɗa mana yadda ya ganshi? shi kaga wannan na mafarki ce wannan ya tabbata a cikin hadisin da ya shahara da hadisu ikhtisamin mala'il a'la al-imamu ahmad ya fitar da shi al-imam tirmidhi da wani da wani sun fitar da hadisi kuma ingantacce ne al rajab al-hanbali yana da littafi mai kyau da ya rubuta akan wannan hadisin ya sa masa suna ikhtiyarul aula fi sharh hadisi ikhtisami al-mala'i al-a'la ina jin mun taba karanta shi can wani lokaci ko mun gama ko mun gama ba dai na manta amma dai na san na taba karantar da shi na taba karanta shi wallahu alam sau da ka shi ne wannan sau da ka sama bai ga Allah balo ba amma ya taɓa ganin Allah subhanahu wa ta'ala a mafarki ya taɓa ganin Allah subhanahu wa ta'ala a mafarki wallahu alam da wancan cewa mushahada ainiya eh, ba wata mushahada ainiya da manzalla sama yi wa Allah amma ru'uya mafarki to ya tabbata mazu sama gashi ya bada labari kuma mun yi imani da haka mun yadda Allahu akbar Assalamu alaikum ina malamin barka da da da aka yi da mata da wani abu ba su yi misali ne ya samu sabani da matarsa

yake wani malami yana cewa aka yi da aka yi da wani ba ta yi ba da dan ba dan ba zan amsa maka tambayin nan ba ka yi tambayar ka tsakaninka da Allah amma ka ce ka ji wani malami tun yasa baka tambaye shi ba ka zo ni zaka tambaye ni ai shi ka bata ka tambaya ba ni ba ka baya cikin ladabin tambaya baya ciki ka kawo ka ce wani malami ya ce to mai raddi kenan ko maganar shi ba daidai ce, ka kawo koke in ce ba daidai ce, ko kuma dole in goyi bayan shi ɗayan biyu ne yanzu nan in na ce ba haka ba ne to kaga raddi na mai in kuma na ce daidai ne kaga na goyi bayan shi ko da dalili ko ba dalili da ka yi tambaya ka yadda ka tsara ta ka cire wannan ka ji malamin ai tambaya ce mai kyau tambaya ce ta fi kyau kuma malamai sun tattauna a kanta ilimi ne to da do Allah ko da jin kai in za ka yi tambaya to ka cira kajin kawai ka yi tambayar ka yawwa hatta wani masu cewa wani mutum zai tambaya zai ce wai wani ya sa shi wai ce ka ce wani ya sa kai kai ka fi karfin kai tambayar ce da duk baya cin hikima a tambaya kawai yi tambayar ka ko ko kana ganin za a zarge ka ne wani laifi ne ba mai tambaya bai laifi a takaice wannan mas'ala ce da ake ce mata at-talaqu bi ko at-talaqu mu'allaq mutum ya ce ya rata ya sakin matarsa da faruwar wani abu matsala ce da tuntuni magabata suna da saɓani a kanta kuma har yau akwai saɓanin har gobe za a ci gaba da samun saɓanin jibi ma za a yi har ranar tashi alkiyama ba gaibu ba ne za a ci gaba da saɓanin mutum ya ce wa matar shi in abu kaza ya faru ta sauku al'a'immal arba'a maliku abu hanifa malik shafi'i ahmad dukkaninsu sun tafi akan cewa Iza waqa'a ma ulqa at-talaq bihi idan abin da aka rataye saki da shi ya afku to saki ya afku ya ce mata idan ta fita ya sake ta sai ta fita to a wajen waɗannan malaman hudu suka ce saki ya afku kuma hujjar su ai ba a wasa da saki ba a wasa da saki larabawa tun kafin zuwan musulunci suna rataye saki suna haɗa rantsuwa da saki kawai ka yi baƙo ka shirya masa ta goma shi na abinci ka kawo masa sai ce ai shi na azumi sai ka ce ka ci sai ka ci ka karya azuminka ba azumin nafila ba ne zai ce a shi ba karya azumin shi ba gaskiya ka yi haƙuri ta ce wallahi ka ci in ba haka ba mata shi ta sau shi sai ya ce idan ba ka yi ba ba ka ci abincin nan ba to mata shi ta gida ta sau kaga shari'a ba ta son waɗannan abubuwa to amma manzo Allah sallallahu sai ya ba wanda aka yi wa irin wannan rantsuwar umarni abadi na mustahabbanci an so manzo Allah sama ya sa shi cikin mutane abubuwan da ake so ya lissafa su cikin abubuwa guda bakwai da idan mutane suka zo masa mubaya'a yakan karɓi mubaya'a su da wannan akwai ne akwai ibrahu al-muqtil ibrahu al-muqtil kubutar da wanda ya rantsuwa ya yi rantsuwa ya ce in ba kai kaza ba matar shi ta saku, to dan Allah ka tausaya wa matan nan tashi sannan kuma shi ma ka tausaya masa sai kai abin da ya rantsuwa a kansa cewa in ba yi ba kaza zai faru ba a kan waɗannan abubuwa to amma wasu daga cikin magabata kamar imamul auza'i alimu sha shi fahimtarsa ita ce yana ganin cewa at-talaqu bi taliq za a tambayi wanda ya yi. a ce me kake nufi ke ce wallahi tallahi tsoratar da ita ne ni yi. shi yasa na ce mata in ta sake ta tafi na sake ta kuma sai take jin tsoro na shi ce to a wajensa sakin bai afku ba tun da niyyar ce tsoratar da ita to me a kansa sai ya ce yanzu abin da zai shi ne zai kafara tuyami sai ya kafara rantsuwa idan amu ashirati masakina min ausar imatu imuna auki aw kiswatuhum au waka raqaba in ko ba a sama ba fa siyamu salatati ayyami. ya ciyar da miskinai goma ko ya fatar da su ko ya yanta baiwa a lokacin da ba wanda ba zai iya waɗannan hukun ba to sai ya azumi uku in ja al-imam al-awza'i shaykhul islam rahimahullah a tsawon zamanin Nika ba wanda ya goyi bayan wannan fahimtar ta al'imamul auza'i kamar sa sau da haka a zamaninsa akwai wani malamin fikihu ɗan ɗariƙa da ake ce mishi taƙi zini subi ali ibn abdulkafi mutum ne masanin fikihu amma bai ji allah ya kai musu ya ƙare da gaske to wannan matsala tana cin matsalolin da suka yi tsanani suka zafafa tsakaninsa da shekul islamin taimiyya sai da malam ibn taymiya ya rubuta masa littafi mujalladi biyu kowane mujalladi ya kai girman wannan ar-raddu ala subki in kana son ka ga fiqhu da tattaunawa to ka karanta littafin akan wannan mas'alar ta at-talaq bit ta'liq rataye saki saki da faruwar wani abu kuma duk mazhabobin fiqhu sun tattauna akai amma dai abinda malaman fiqhu guda hudun nan suka tafi a kai shi ne wancan a ƙasarmu tunanmu suna rinjayar da fikihun malikiya a kan kowane fikihun sau daga koda wani malami in malami ya baka fatawa cewa aurenka yana nan in Allah ya sa shi kenan matsalar ta tsaya nan matar bata kai kara ta ce ita bata yadda ba ai ka riga ka sake ta to shi kenan kaga an yi aiki da fatawar al-Imam al-Auza'i a baya bayan sa kuma Shekul Islam Taymiyyah al-Majirin sa al-Qayyim rahimahullah ya goyi bayan wannan fatawar ta a cikin Ilamul Muwaqqi'in ar-Radd al-Alim shi ma tattauna a kanta da tsawo idan kuma ta kai ka kara kotu to ka sani alƙalanmu mu za su wance kalar da wannan ba fatawar da za su bada ba kenan za su yi aiki da fatawar malikiya kuma ba malikiya kawai ba duka almazahibul arba'a fatawar take don Allah ka zama wawa Karshe ce nan ka daina rataya aurenka da faruwar wasu ababe eh, ka daina kakkace idan kaza ya faru to ba aurenka aurenka babban abu ne aurenka babban abu ne da kada ka yi haka shi ya sa wasu ƙasashe suke da ababin abin nan ababin siyasar shar'iyya inda aka ba shugaba dama ya yi Haji ya samar da wasu hukunce-hukunce saboda dam'ul mafasid da da jalbul masalih eh, samar da mutane gyara da kintsi da ingancin rayuwarsu da kuma tunkuɗe musu ɓanna shi yasa suke da dokoki yanzu masu tsauri game da saki yanzu ƙasar masar suna da doka in ka sake ka saki matarka tana da 'ya'ya to gidanka da kai shekara nawa kana ginawa naka ne kai za ka fita ne da kai sai yan kayan sawanka da kuma yan abubuwan da ka mallaka ka tafi ka je ka kama haya ko kuma ka sayi wani gidan in kana da wani kuɗin ita kuma gida ya zama nata ita da 'ya'yanta sun yi wannan domin yin waɗannan sake-saken da ake yi irin namu Haki kawai yadda aka ga dama a nan masallacin za ku iya tunowa wata shekara a cikin a muhazarorinmu na sallah aka zo aka gabatar da muhazara alkali ya zauna a nan ya zo da wani littafi ya ɗaga ila wasu za su tuno ya ce kun wannan littafin me aka rubuta a hakamu talaqi fil islami ya ce to yanzu duk sakin da ake yi ake kawo mana kotu duk ba su a cikin littafin nan sake-saken da ake da an kure littafin sannan duk abin da muka karanta an kure shi sannan an kure kwakwalwarmu in aka yi wani sakin ba littafin da za ka koma ka karanta irin wannan matsala ba a taɓa yin irinsa ba jiya wata mata ta kira tana mun tambaya wai mutum ne ya saki matarsa ya yi shaye-shaye to shine ne yanzu ake magana wai sakin ya afku ko bai afku ba ga wata kuma a gefanta tana ce mata dama fa yana da taɓin ƙwaƙwalwa ina jin su sai ta ce ai dama an ce yana da taɓin ƙwaƙwalwa yanzu ma hakan je asibiti na ce ne matsayinsa ce ya custom officer ne na ce har yanzu yana aiki ce ana ba shi albashin shi har yanzu kuma yana samun aiki amma dai sukan ba shi dama ya je asibiti nake ta yi kun raba min hankali ga wata can tana ce nake a yi rarrabin kwakwalwa sai kuma kin ce shaye-shaye ke ta ce kwarin shaye-shaye yake yana shaye na ce lokacin da ya sakin ya yake ta ce gaskiya shaye-shaye na ce to take ya tabbata kwarai da gaske akwai malaman da suke ganin muskir baya mutum ya sha ya sha wani abu ya kawo masa da hankali sakin shi eh, da in ya saki saki bai yi ba wannan kauli ne marjuhi a zamanin na shirin ba rahmatullahi alaihi yana bada fatawa da haka amma dai rajihin kauli shine bude wa mutane ƙofa ce ta rigima a ba su wannan dama ka ce yan shaye-shaye in sun yi saki sakin su bai yi ba shi ke har ka ba su kofa kenan abinda malaman fiqhun malikiya suka ce shine idan mutum ya sha muskir amma halal wani zai ce to akwai maye abin maye ne kamar yanzu mutum ya sha fara fara ce fara haram ce amma yana sha sai ta rige shi kawai ya ce ya saki mata shi to take bai yi ba saboda wannan muskir ne halal amma in muskir ne haram ya sha to take ya tabbata shine abinda da yawan malamai mafi rinjayen malamai suka tafi na baya da kuma malamai na gabatan waɗanda suka zo salam Allah shi kyauta so da talaku misalik matsala ce ne rigima don Allah mutum ya nisanci wannan yawwa amma malami ya baka fatawa ya ce auren ka na nan ba ta ka kuma ta kai kara ba ko iyayenta ba su kai kara ba shi kenan kayi aiki man kalla da aliman to laki Allah saliman haka suka ce ko in karata da wani malami ana fatan ka je gaban Allah ka kubuta domin shi ya baka fatawa wallahu a'lam Allah shi kyauta shi nan? to amma ne na'am نعم ايه يقوم عمل الجماعة المطارات الأهلية وأن المثلث إلى إلى وأن قائد أولى وأن السنة كل شيء في الأرض أرى بالنسبة حسين ثم عمل الجماعة يعني وأن الجماعة وأن الجماعة kuma abin da wata wata na ne da kuma na tarbiyya hmm. duk sahabin da aka zo za a yi tarihin da aka kuma za a kawo ababe da yawa wanda suka da kafin suka kamar yadda muka sani a kula da harkar ilimi da kuma karantarwa na kan zuwa da islamu na iya wani su tsoron hango abubuwa ne da yawa da suna da kuma allah ya san a ce an yi mana kamar misali a zama saboda lokacin da ake yan tsawon da ya zama ɗan ne suna rashin hannu sannan kuma za su amfani da shi sosai ko da ba a lokacin da ake hannu shi ne wanda ya fi zama da shi Allah ba da sa'a suna nan dai duka ai da abin da ake da abin da ake rubutawa ake faɗa dama rubuta su ake fatan mu dama tun da muka sa littafin ai mun ce sharhin da muke muna fatan in Allah ya mana tsawon rai ranar da aka kammala littafin to zama ana da cikakken sharhi nata kuma muna fata ya zama a cikin sharhuhan da aka yi wa littafin ya zama cikin waɗanda Allah zai karɓa ya sa wa albarka kusan dai sharhin da na sanya an yi wa littafin shi a tajiridu sare sharhi ɗaya ne shi ne aunin bayari na shek siddiq hassan han alƙinnuji mujallaji shida ne yayi da yawa abubuwan da ya ɗibo ya ɗibo su a tsakanin fatul bari ne na sayul buhari na inda hajar da kuma umdatul qari na al'ayni kusan duk kusan a waɗannan littafan biyu to mu kaga muna ƙarawa da wasu littafan hadda wani zubin littafan tafsiri da littafan siyar da wasu littafan al'abin nan al-ma'ariful amma to Allah ya taimaka da yin an zo sai a ga abin da za a yi wallahu alam Allah shi taimake mu Allah ya zaunar da mu lafiya na'am akwai tambayar baki ne kike da ita ko akwai hadari wani ya ce eh mana <laughs> babu to mu je hmm. za ka yi masa addu'a mana yi eh, za ka yi ko kai tofa a bakinka kawai sai ka shafa masa ko kuma ka sa hannunka daidai inda yake jin ciwon sai ka rage addu'a bi ana yi Allah wa subhanakallah ha to kwaiwa wurin da na tambaye ka game da shi na'am to duka Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya taka fara ne da waɗanda in ji wata addu'a ko da masu ciwo asibiti da waɗanda suke yawo da ciwon ba su je asibiti ba da Allah ya ba da lafiya da wanda ciwon su ya bayyana da wanda jinyar tasu bata bayyana ba duka Allah ya ba su lafiya lafiya na cikin ababe masu tsada kuma musamman a wannan lokacin namu dalilan rashin lafiya suna da yawa abubuwan damuwa da suke faruwa suna tayar da hankali in hankali ya da in babu zaman lafiya to lafiya ma bata cika zamuwa zaman ta babu to kaga ita ma ina za ta yi ina za ta samu eh? Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba waɗanda ba su da lafiya lafiya Allah maɗaukakin sarki ya sa jinyar ta zama zakkar jiki kuma sanadiyar yafa zunubai Allah kuma ya tada kafaɗa akwai yan uwanmu da suke asibiti da yawa suna kwanci wasu kuma sun cancanta su je asibitin amma ba za su iya zuwa asibitin ba eh wasu kawai sai dai su ta shaye-shayen magunguna to da Allah ba da lafiya صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته